nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Aliyu Mustapha da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin jagorancin shirin a wannan hantsi. Mu ɗan majalisa mu muka amince a yi wannan aikin amma idan mun zauna mun dubi waɗanda aka ce sunakinsu ko shine aka ba waɗannan yankunan bai kama da mutanen da muka sani ba. senata Aliyu Sabi Abdullahi kan shirin gwamnatin tarayya na ɗaukar matasa aiki su kusan dubu mai tan wadda ya fara aiki ranar ɗaya ga wannan wata. kuma abin da zan ce alhamdulillah su gwamnatocin wayannan jihohi suna iyakacin kokarin su abin da kurin za mu za mu kara ne akan abin da suke yi Hajiya Sade Umar Faruk babbar kwamishina hukumar kula da 'yan gudun hijira a ziyarar da suka kai arewa maso gabashin Najeriya. Salihu Garba na tafi da shirin da rashin ta yi, sannan mu kawo kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da bari akwatin sakonni. Amma kamar kullum sai a fara da labaran duniya tukuna. To jama'a barkanmu da hatsi. Akwai alamu da suke nuna cewa idan ba hankali aka yi ba kasar Italiya ta kama hanyar auka cikin wani sabon rikici na siyasa wanda za a share makonni da dama ana fuskantar shi bayan da al'ummar wannan kasar suka juya bayan su ga wani yunkuri da Firayim Ministan Gansu na kasar ya kawo na son a yi wasu sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulki. abin da kuma ta ya sa yanzu haka shi Firayim Ministan Matteo Renzi ya ba da sanarwar cewa ya murabus daga aikinsa. a wajen wata gana da manema labarai da aka yi sauri aka shirya ta sawoyi biyu kacal bayan da aka rufe rumfunan jefa kudin na bayyana ra'ayoyin jama'a din prime minister ranzi dan shekaru 41 da haihuwa ya amsa cewa lalle ya sha kaya a wannan kura da aka jefa ya ce kuma a yau litinin ma zai je ta takardar tashi ta yin murabus ga shugaban italiya din sergio mattarella sakamakon da aka samu daga larduna ashirin na kasar da su nuna cewa kashi kusan 60 cikin ɗari na masu bayyana ra'ayin sun ki goyon bayan shirin sauye-sauyen na prime minister din yayin da wato ya sami goyon bayan kashi kamar arba'in da yan kai kafofin watsa labaran kasar isra'ila sun bayyana bacin rai da wasu kalaman da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi waɗanda suka bayyana da cewa masu sukar rai ne kuma sun keta ƙa'idojin diflomasiyya kafofin labaran na mai da martani ne ga jawabin da keri yayi a gaban wani gagarumin taron da aka yi a nan washington inda a cikin jawabin nasa yake cewa ita kasar ta yahuda ta kama hanyar kare-kare zuwa afkawa cikin wani babban hatsari saboda manufofinta dangane da falasɗinawa lokacin da ke amsa tambayoyi da wasu suka yi mashi a wajen wannan taron na shekara-shekara na dandalin saban da na wata kungiyar yahudawa da aka yi cibiyar brookings kerry ya ce cijewar kokarin samar da sulhu tsakanin isra'ila da falastinu wato su eh, da falastinu da wasu abubuwa sai ƙara cakuɗewa suke kuma shirin yanzu ya canza zuwa wata alƙibla da mara kyau jin haka ne jaridar times of israel ta bayyana kalaman na kere da cewa cin mutunci ne mai zafi To muna ba ku labaran duniya daga Washington a sashen wasu na Amurka. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ja kunnen kamfuna da masana'antun da ke na Amurka din da cewa daga yanzu duk ɗaya su da ta ce za ta nemi ta tashi ta bar Amurka zuwa koma wata ƙasar waje to za su fuskanci zunzurutun harajin kashi 35 cikin 100 a kan kayan da suke sayarwa din idan suka ce za su kawo hajji cikin Amurka su sayar. a cikin rubuce-rubucen da ya yi a kan dandalinsa na twitter trump wanda zai ɗare kan kujerar shugabancin amurka ran 20 ga watan janairun sabon shekara ya ce ɗin ban harajin tsallakowa kan yakokin amurka da kaya da zai ɗora wa kayan da ake shigowa da su daga kasashen waje ɗin ana sa a shigo da su ne zuwa cikin amurka zai kashe jikin duk masu tunanin irin wannan nau'i na kasuwanci da shekarar dubu biyu zuwa yau dai amurka ta yi asarar ayyuka sun kai miliyan biyar a sanadin soma amfani da injina masu amfani da kwamfuta da kuma kudurin wasu kamfuna na tashi suna koma kasashen ketare a halin yanzu kuma sabon shugaban na amurka mai jiran gado donald trump na ci gaba da neman mutanen da zai bai wa mukamin sakataren harkokin wajen amurka bayan wasu da wasu mutane hudu da ake zaton zai zaɓi ɗayansu ya bashi mukamin da wato ta kasa samar da biyan bukata wata ta hannun damar trump kuma mai magana da yawunsa killian conway ta gaya manema labarai a gidansa na trump Tawa da ke new york cewa lalle shugaban mai jiran gado na ci gaba da neman ƙarin mutanen da zai yi magana da su akan wannan mukamin da ta ce mai tarin muhimmanci ne conway ta ce an shirya taruka da dama da trump zai yi yau litinin don ciki gurabun mukamai daban-daban na sabuwar gwamnatin tasa a cikin makon jiya ne dai trump ya ce yana tattaunawa da mutane hudu akan wannan mukami na sakataren harkokin wajen amurka waɗanda suka hada da shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawa bob coker da tsohon magajin garin new york rudy giuliani da tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta cia david petraeus da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2012 mitt romney to a ƙarshe a zaben da aka yi wanda ake ganin kamar wani gwajin karfin ƙungiyoyi masu ra'ayin rungumar jama'a ne a nahiyar turai wani fitaccen ɗan siyasa da ke da matsanancin ra'ayi musamman kan batun bakin haure a ƙasar australia norbert hofer ya sha kaya yunkurin da ya yi na neman a zaɓe shi a matsayin sabon shugaban ƙasar ita austria ɗin na farko mai irin wannan tsatsauran ra'ayi ɗin da za a ce an zaɓe shi tun bayan yakin duniya na biyu shi Hoffman da tsohon injiniyan kere-keren kumbunan 'yan sama jannati ne wanda kuma ya gudanar da kyamfan ɗinsa a bisa bugun gaba da kuma nuna kyama ga hukuma da 'yancin rani da kuma manufar tarayyar turai ya sha kayi ne a hannu wani ɗan siyasa mai yaƙi da son yanayi da ake kiran shi alexander van der Beyen wanda kuma ya tsaya zaben a matsayin ɗan independent wato wanda baya da jam'iyya kafofin watsa labaran australia din sun ce shi wanda ya nasara din ya lashe zaben ne da kashi 53.3 cikin 100 da ƙuri'un da aka jefa yayin da shi kuma hofa ya samu kashi 46.7 cikin 100 labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc To madalla akalla yan gudun hijira daga rikicin Boko Haram wanda suka tsallake zuwa kasashe makwabta su dubu talatin ne suka dawo gida ganin zaman lafiya ya fara tabbata sannan hankali a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda nan ne rikicin ya fi tsanani. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nima tana ɗawainiyar kulawa da su kamar yadda jami'an hukumar suka yi bayani a ci gaban rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. mai da sani datti da ke zama jami'in hular jama'a na hukumar nema a najeriya ya bayyana an kai wa waɗanda suke gudun hijira a ƙasar kamar kayan abinci waɗanda su ma kansu suka nuna mana cewa gaskiya su suna so su dawo gida kamar zaman ya ishe su yadda suka nuna mana cewa kamar wasu sun yi shekara uku wasu kuma shekara hudu dawo daga kasashe kamar yan gudun hijira kamar wadda suke kamaru nijar da chadi akalla akwai mutane kamar dubu ashirin da da tara ɗari 29,500 wanda alkalama suka nuna cewa sun dawo najeriya sannan kuma kakkamanta ba za a rasa wanda suka dawo da kansu ba wanda ba mu rijistarin ɗinsu ba wannan adadin da muke nuna wa shine waɗanda muka wa rijista kamar dai hukumar nema ita ma hukumar da ke da alhakin kula da 'yan gudun hijira ta najeriya wato national commission for refugees and migrants ncrmi a takaice tuni ta soma zagayawa jihohi uku nan da rikicin boko haram ya fi shafa wato jihar Adamawa, borno da kuma jihar yobe domin gani halin da 'yan gudun hijira ma ke ciki a dai ziyarar kawo kayakin tallafi da tawagar hukumar suka kawo jihar adamawa babbar kwamitin kwamishinar hukumar hajiya sadiya umar faruk ta ce hukumar a yanzu za ta mamaye da hankali ne wajen sake tsugunar da 'yan gudun hijira mun taho ne dama a musamman don mu ga yanayin da wa'ina al'umma namu suke ciki and mun je borno mun je yobe yanzu nan muna adama kuma abin da zan ci alhamdulillah su gwamnatocin waɗannan jihohi suna iyakacin kokarin su abin da kurin zamu mu za mu kara ne akan abin da suke yi mun zo mu ba da namu gudunmuwa daidai gwargwado kuma abu ne wanda zai ci gaba da yake jawabi yayin raba kayakin tallafin gwamnan jihar adamawa sanatu muhammadu bindo umaru jibrilla ya koma yaba ne da nasarar da ake samu a yanzu a yaƙi da masu tada kirba na boko haram da allah ya ba mu zaman lafiya ku da kuke nan ba sun ku ne yasa kuke nan ba kowa ya sani abubuwa ne wanda ya faru wanda ban taɓa tsammanin zai faru ba mu kuma a gwamnatacce muna kokari ne ba ma so mu ga kuna zama a nan dinnan san ba ma so muna so kowa ya koma gidansa ibrahim Abdulaziz aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Shirin samarwa matasa ayyukan yi su dubu mai da gwamnatin tarayya ta bullo da shi wadda ya fara aiki a farkon wannan wata yana ci gaba da samun suka domin ko a shugaban kwamitin yada labarai a majalisar dattijan Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya koka da shirin yayin wani bikin raba kayan koyon sana'o'i da ya a mazaɓarsa a jihar Niger. Ga Mustapha Nasir tsari da ƙarin bayani kan abin da ɗan majalisar ke cewa. ya ce ko kaɗan ba su gamsu da yadda aka tsara za a ɗauki matasan aiki ba. mu 'yan majalisa mu muka amince a yi wannan aikin amma a ƙarshe yanzu ga su wane ne aka ba idan mun zauna mun dubi wa'anda aka ce sunakinsu ko shine aka ba wa'annan yankunan bai kama da mutanen da muka sani ba ɗaya kenan kuma sai ya kasance watan local government inda suke cikin watan karkara wanda ba su da intanet wanda ba su da wuta irin kamar su agwara local government irin su rijau tsakani da allah ba musu adalci ba saboda yaran nan an ce ai abun nan ta eh, hanyar yanan gizo-gizo hmm. wanda bai da wuta babu internet service din ta ya zai yi shi to a ƙarshe dai gaskiya tsakani da Allah mun kai korafin mu saboda ko satin da ya wuce mun zama da jami'an wannan aikin hmm. kuma mun gaya musu ra'ayinmu cewa mu muna wakiltar mutane hmm. kuma mu muka je sako-sako muka faɗa cewa wannan abun za a yi shi lokacin yi ya zo yanzu ga sai a ɗauki ma aje gefe. Duk da cewar dai har a nan jihar Niger an kaddamar da shirin na 'yan fawa a ranar ɗaya ga watan disamba amma da dama daga cikin matasan da nazanta da su sun nuna cewa ba su ma san ana yi ba. A sunana comrade Muhammad B. Ibrahim daga Mina. To lallai gaskiya ban samu ba. Gaskiya a wajen gaskiya bai tasiri ba. don a cikin wajenmu wayanda suka samu highest kila mu cikin kashi ɗari bai mu ce kashi ɗaya ko ɗaya da rabi sun samu. sunana usman gambo a nan garin kwantagora jihar neja mu kai ta layi a wurin inda irin intanet mun zo nan sai mu wuni wurin ma a ce muna babu sabis nan mu dunguma mu yi nan mu cimma abubuwan da gaskiya har dai mu haƙari mun gaji ba mu samu ba. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger, injiniya Muhammad Imam ya ce idan an yi haƙuri kowa zai samu biyan bukata. Administration ba ka fara abu kawai ka ce koyina da koyina ka fara da kaɗan-kaɗan ne ka gani wani matsala za a samu wani gyara za a samu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamin nan ga falama dargala zai taya ku hira

Muhammad Rabbah Wait. Salama Dargala ya taya ku hira. Batun horar da 'yan Najeriya kan sana'o'i iri daban-daban shine inda shirin da rashin tayi zai mai da hankali a yau. Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu mu barkama da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ka yi maku maraba. Biyo bayan ficewar turawan Ingila daga Najeriya, waɗanda suka yi wa ƙasar mulkin mallaka, sai gwamnati ta kafa wata hukuma da ake kira ITF ko Industrial Training Fund domin horar da 'yan Najeriya sana'o'i daban-daban. Yau, shirin zai gabatar maku da bayanin yadda ita itf ɗin take gudanar da ayyukanta kuma wakilar sashen hausa zainab babaji ce ta hira da daraktan hukumar dr joseph ari ga da hirar tasu ta kasance zainab gareki an kafa ta ne tun dubu tara ɗaya a lokacin general ga na mulki kuma dalilin wannan Eh, wuri shine an kafa ta lokacin da turawa suna koma kasansu to lokacin da sun soma koma kasacensu an gan cewa ya kamata a samu wani wuri wanda za a dinga uh, eh, nigerian za su dinga samun bunkasa a koyi abin hannu in an yi koyaswa din nan su samu yadda za su malake wuraren da uh, turawan nan za su bari don kada aiki ya kasa tafiya manufar itf kenan ta yaya kuke janyo matasa ku koya musu sana'o'i ok akwai shirin da muna kira national industrial skills development program wato wannan shiri ne wanda za mu je jihohin nan duk 36 da kuma eh, babban tarayyar na abuja muna sadu da gwamnonin sai su kawo mana matasansu maza da mata kowane jiha akwai sana'an hannu wanda mutanen kasar ko mutanen jihan sun fi ganewa kamar a nan uh, plateau misali za a ce to yadda ana sa kaji su poultry kamar kano za a ce eh, tie and die haka za mu je wurin da ya kamata ga sana'an hannu wanda mutanen sun fi sani sai a tara matasan kamar a katsina mun koya ma yara matasa yadda za su yi chalk na rubutu da fenti sannan gwamnonin ah, da sauran Eh, gwamnatin jihohin za su kawo yara daga karaman hukumomi na jihohinsu kamar za a ce ko idan karaman hukumomi goma ne sai a tadda matasa biyar a cikin karamin hukuma daya biyar na chop biyar na paint sai a je round gomomin nan su zo su sa su a wuri daya za mu ba su tarbiya mu nuna musu mu ba su koyaswa yadda za su yi wannan har su zamanto sun kosu a ciki idan sun kosu ranar da za mu sallamar da su a ba su certificate za a hada kansu kuma sai a hada su wurin da ake kira cooperative sai su san yadda don akwai wani da za ka iya bashi miliyon dubai yanzu zai gama da shi kawai bai san amfanin shi ba to ana koya musu ma yadda za su yi kasuwanci su yi amfani da kuɗi na hanya mafi kyau idan mun yi haka sai muna hada kai da smedan small and medium development agency of nigeria muna hada kai don a koya musu yadda za a yi ta, su tara tare kamar cooperatives kenan idan su yi wannan sai mu je kuma a ah, bank of industry yadda za a samu musu kudi wato kamar loan kenan eh rancen kudi sannan za su kafa abin nan nasu su kafin ka san wani abu matasan nan za su zama har ma suna kwashe mutane aiki a cikin kamfanoninsu wannan gan matasa ba za su damu kuma da irin banzan ayyuka ba don za su fuskanci yadda abubuwa zai kuma aikin gwamnati ba wai yana nan da yawa ba ne saboda haka idan sun kafu na kansu kagan su ma za su dinga ɗaukan mutane har za su samu ma'aikata na kansu kamfanonin su kuma su samu bunkasawa a ke yawo na zan hanna hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na duke Kanko, kan ko ko wane gumi na yake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Shata alhaji dan kadanawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo ne ma kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Ani ma dodo gumi na nake ce. sun kama rubutu wannan shi ma gumi ne yake ci kayan yara gumi na nake shi in na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan gumi ne yake ci kayan yara gumi na nake ci tuna da direba matukin mota mota an labta mata ka nan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci idan kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna har ya banka fara ba. ya fila filan ya zauna shi ma wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau kowane kuma bayan kun ba da wannan horo akwai wani tsarin da kuke bi don komawa ku duba ko matasan nan sun ci gaba da amfani da horon da kuka yi musu da kuma kudin da suka samu suna amfani da shi domin inganta rayuwarsu ba shakka akwai muna da abin da ake kirawa tracking wato idan mun ba su su din nan sai mun hada su tare watakila za a ce su goma goma a cooperative an ba su nan akwai ofisoshinmu za su sake komawa su gan yadda suna cin gaba wato muna amfani da abin da muke ke tracking kenan shi ya sa kuma za mu iya san cewa idan mun yi koyaswa na matasa misali kamar dubu biyar za mu koma a lokacin tracking mu ce nawa ne sun samu kafa kansu nawa ne sun samu aikin gwamnati nawa ne ba su iya kafa kansu ba ba su iya samun aikin gwamnati ba sun yi lalace kawai da abin mukan samu wannan a ta matsayin da tracking din e, muna samu shine za mu hada kuma a figo namu to ministry namu na sama federal ministry of industry trade and investment kenan su ma za su tambe mu a cikin wayannan tracking namu mutane nawa daga nan ne suna samun census su ɗauka cewa mun iya mun mun yi tarbiya mun ba da eh, eh, koyaswa na misali nambobi haka ka gamsu da horar da kuka yi ma waɗannan da kuma ainihin amfani da abin da kuka koya musu kun gamsu da su waɗanda kuka koya musu ɗin o sosai domin idan ba don haka ba da yanzu ɗin nan yadda na faɗa miki a gaskiya wannan Eh, agency wannan hukuma na itf a gaskiya gwamnati za su iya su sa ido a kanta domin ita tana nan a gaba na hukumomin da za su iya rayar kasa e gaskiya najeriya tana cikin matsalar tattalin arziki wani tabbaci 'yan najeriya za su samu cewa wannan hukuma ta itf za ta taimaka wa matasa don samun sana'o'i da ayyukan yi. To na gode sosai. Kun tarar da ni na eh, zama eh, muna tattaunawa kuma da ma'aikata nawa. Nuna musu ga wurin da gwamnatin Buhari ta fuskanta. Dole ne mu fuskanci wannan. Kuma ga yadda za mu yi, mun zo na kuma muna duba shirye-shiryenmu. mun lissafa su yadda za mu bi yadda gwamnati za su samu rayar kasa a ta wurin hukumanmu ɗaya kenan na biyu lokacin nan da mun shiga ciki da ana ce recession na nuna ma ma'aikatanmu kuma na faɗa ma nigerians gaba ɗaya cewa wannan lokaci ba za mu saurata ba don muna da ma'aikata muna da kuma koyaswa muna da kuma uh, uh, mandate wanda uh, an kikiro mana za mu iya rayar da kasa idan mun yi wannan mun bi shi kuma dalla-dalla eh, a gaskiya ni ina ba da tabbaci cewa idan mun ci gaba da aikace-aikacenmu yadda muna saba yi yanzu kasan nan za ta dawo kuma yadda da yake har ma mu ci nasararsa madalla da fatan duk masu son koyon sana'a domin dogaro da kai za su nemi inda hukumar ke da ofis a jiharsu. Matasa su tuna, bayan an koyi sana'a ita hukumar ce za ta taimaka wurin samar da jari kamar yadda kuka ji. Jama'a abin da ya sauka kenan, da yardar Ubangiji Allah sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Joseph Ari da wakiliyar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ne Salo Garba ke cewar sai allah ya sake sada mu makon gobe. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 2 da minti 26 masu haro sai mana aikin gafara ba za mu samu damar gabatar da sharhi da wasu jaridun Najeriya suka yi ba ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. mai magana alhaji lawal abakar bodinga daga sokoton najeriya ta fi mai da kasar zama da alhaji boa ya yi sannan da sakona ga lahirin yan najeriya muna murna da farin ciki da goyon bayan shugaba muhammadu buhari na babban taron da zai halarta a ƙasar senegal domin ciwo kan samun zama lafiya a ƙasashen na afirka ya allah ka taimaki wanga shugaba da ƙasashen afirka a bamu lahiya da zama lafiya alhakika babu abin da ke zama lafiya a ƙasa ta a kowace ƙasa ta duniya da fatar ubangiji allah ka haɗa kan shugabannin afirka na ciwo kan samun zama lafiya a yi lafiya a tsari lahiya ka taimaki ga shugaba na manufofin shi tsaftatattu na alkhairi na samun zama lafiya amin sun amin mai magana lawal abakar ga Lawa alaikum tashi hausa na mura Amurka mai magana ta dan takara daga dogon daji sambon lokal gamin Sokoto State. Da Allah tashi hausa na mura Amurka ina son kuɗi ta min sakuna ga mahukutan Najeriya. Don Allah a yi garan bawar ta gefen masu shari'a da 'yan sanda. Da yanzu kamar cin zarafin da an kawawa ga Allah. Sannan a ce wai mutanen gada ne mata wanga zarafi. wai shi ɗan sanda har ya bari a ba da jela waɗannan mutane kuma daga baya hukuma ce ta'addanci da mijinta sannan shi alkali ga wanga bayani da an ta ai ya kamata waɗannan mutanen su zan hujja waɗanda ya mutane mutane kaga shi haddasa bala'i a ban kasa tun da yanzu idan ana an yi haka ta kai ma hukuma ba ta mataki ba sun ni ka sa kai ku baka za ka ɗau mataki a da hannunka ba tunda da ga irin haka an kai ba a yi adalci ba a yi kamanta mai ba ga yana da damar da zai shi da tun da ya ga a mai adalci ba shi ɗauki hukuncin ɗaukar doka a hannu ka a ake an kawo matsala don Allah yana kira ga hukumomin Najeriya waɗanda adda hannu da jihar shari'a da jihar hukumar 'yan sanda don Allah a yi garan bawa. Masu ga mu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. to ga labarai a takaice akwai alamun da ke nuna cewa kasar italiya ta kama hanyar auka cikin wani sabon rikici na siyasa da za a iya makonni ana fama da shi bayan da al'ummar wannan kasa suka juya bayan su ga yunkurin da prime minister su yi na ya kawo wasu sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin kasar abinda kuma karshen ta yasa yanzu haka shi prime minister matteo renzi ya ba da sanarwar cewa ya yi murabus a wajen wata gana ta manema labarai da aka yi sauri aka hada sa'o'i biyu bayan da aka rufe zaben ko kuma bayyana ra'ayoyi din minista wato prime minister ranzi ya amsa cewa lalle ya sha kai a wannan kura da aka yi kuma ya ce yau zai je ya mika takardar shi ta murabur da shugaban kasar italiya to madalla da haka Allah ya kawo karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da ilimin garkuwar dan adam da yusuf aliyu haran da yake shiryawa ya kuma gabatar kamar na madadin aliyu mustapha wadda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da akin gabatar da shirye shirye da ma injiniya wato wadda ya rika masa nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya